بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلدين بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين rahmatullahi ta'ala barakatu za mu tashi aya ta 21 a cikin suratul rum bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم daga ayoyin Allah maɗaukacin sarki an khalaqa lakum min anfusikum azwaja wanda ya halicci mata daga ya halitta muku mata da kanku ai fa kuligat hawa'u an hal halicci hawa'u min bali adam daga wato haƙarƙari na annabi adam alaihi salatu wasalam tsakanin bacci da farkawa annabi adam da shi kaɗai aka halitta sannan kuma sai aka halitta mashi matar shi ita ce hawa ya fansa kawai ya ganta wasa sauran mutane kuma min nutsun rijali wan nisa'i sauran mutane wato munan kuma daga mani maza da na mata litaskunu ilaiha domin ku natsu zuwa ga ita macen ai alazuwa ji mata wata allafuwa ku haɗu da su wato ku taro su waje alabai na kuma mawaddatan sannan Allah ya sanya tsakanin maza da mata akwai mawaddatan wa rahama akwai ai soyayya akwai kuma tausayi mawadda ai almahabba wato soyayya wa shafaka da tausayi wa dafa kulubi babin labari kuma Allah ya haɗa tsakanin zukatan sashe da sashe wato miji na san mata mata ita ma tana son mijinta inna fi zalika al lalle wannan akwai aya akwai ayoyi a mali kaumin ya ga mutane masu tunani fi sun illahi ta'ala wajen aikin Allah madaukakin sarki na'am ومن ومن آياته يا da الله خلق السماوات والأرض halittar sammai da ƙasa wakti lafi alisinatikun da kuma saɓanin harshenku logatikun lugaku bi an ulima kulla sinfin aka sanar da kowane nau'i logatan luga tashi arabiya na arabiyanci wato larabawa ne au ajamiya ko kuma na ajamanci su kansu larabawan larabcin ne amma suna da fanni daban-daban ko ajamancin mu ma nan ajamancin kamar muna mun ce mu ne ajamawa to gashi a mu a Najeriya a bangaren mu muna da shi ma daban-daban au gari ha ko wani wannan au alhamahu wada'iha ko kuma Allah ya sanya ma wani ayin da zai azawa ta wannan luga nashi wa hu alayya kuma ba shi iko akanta awaji na filo nudajikum ko kuma jinsi na hulicinku wa ashkali da mai kama da shi wato a zalika la ni mutasawo ya yi filkai fiye min kulli waje ba kusa ka samu mutum biyu wannan nashi daban wannan nashi daban masu suna suna magana a ce sun yi daidai filkaifiya ga kai maganar da suke min kullojin ta kowace fuska dole za samu wannan daban ga munan yanzu daban-daban ga hausawa daban ga yarba daban ga waye daban haka kowanne in an haɗu biyu sai kowanne da irin nashi yana magana daban walwa ne kuma da launin launukan ku bayabul jiddi wasu sawadihi wasu farare wasu kuma baƙaƙe wata wasu ɗiri wasu kuma ana cewa barbarayen yawa ko kuma dai wasu dai kuma akwai jajaye fi ma bainaha tsakanin wannan aw takhdi datul a'bai ko kuma zane wanda yake na gabbai hannaye ga yatsu nan da zane da ko hay'atiha wa alwaniha da siffarta da kuma launin su wa Allah abinda ya wato wannan walwal dukan wayannan bi haitu wa qata yayin da tamizi ya bayyana bainal ashkhas tsakanin mutane hatta anna tawamaini har dai yanzu a ce yan tagwaye ma mawadihi ma wa ma duk da dacewar inda suka fito da su da kuma abu su wal umuri mulaqiyati lahuma da kuma abubuwan da suka dace wato suka gamu da su fi takhliqi wajen halitta su ma yan tagwayen yaktalifani fi shay'in min zalika la mahala suna sabawa cikin wani abu wato daga wancan ba makawa wayan kana fi gayati tashabuhi duk da cewa sun kasance su yan tagwaye sun kai matuƙa wajen a ce sun yi kama kaga wannan kama wannan hasan kama husaini husaini kama hasan wayan ma na zama haza an tsara wancan fi tilkil ayatil afaqiyya tsari ga wato ayoyi irin na sassa ma kauni min al ayatil anfusiyya alhaƙiƙa wato tare da cewa ayoyi ne kuma na wato rai na haƙiƙa bil'inci zami wajen tsara fi silki ma sabaka wajen tsarin abin da ya gabata min halki an fusin wajen halitta kawunan su a zuwa jim da su wannan lil'izani don sanarwa bi istiqlalihi wato da zaman kanshi shi wannan daban wannan daban walitiras da kuma tsarewa an gumi kauni min tamami khalqikum wato dan kada wato tsarewa daga barin wahami rayawa wajen cika shine a ce shine cikar ko inna bi zalika laayatin a cikin wancan da akwai ayoyi ala qudratihi akan ikon Allah wa amalihi da kuma aikin Allah wato aikin Allah ya halicci wannan a ce ga tagwaye kamannin su ɗaya komi na su ɗaya amma kuma wani gurare an raba kuma ga mutane an halitta kowanne har ma zanen yatsu ma ya bambanta har ma yanzu a ce wannan in ya sa ya shi a gurin wannan wannan yana da bambanci duk irin wannan ƙudurar Allah ne aikin Allah ne wato ayoyi ne ga lil'alimi na ga malamai abi kasrin lami su ne mabuta ilmi wazawi uqul da kuma su hankula ana karantawa da alamina wato dukkan yan alam kenan ali jami'il khalqi ga dukkan halitta wannan aya ce ga dukkan halitta al-insi wal da aljan na'am wa manamukum billahi yana daga ayoyin Allah kuma ku da dare wannan hari da ku bi hira rahatan lakum ku yi bacci da dare na nufin ku huta wabtigha'ukum da kuma yanda kuke nema da rana min fadlihi daga fadlan Allah wato da dare ku yi bacci ku huta a kwanta sannan da rana kuma a tashi a neman fadlan Allah wannan duka ayoyi na Allah ayata sarrufi kun fi darabil ma'isha ta yadda kuka kuke kai da komo wajen neman abin rayuwa bi anwa'il makasibi da nau'in sana'o'i ta yi da nufin Allah inna fi zalika ayatin a cikin wancan akwai ayoyi li qaumin yasma'una ga mutane masu sauraro da burin amma sauraro irin na lura wa tibarin da kuma kula da lura na'am ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته يا رب الله يريكم البركة yana nuna maku walƙiya a ganin da kuke hangen walƙiya a ciga hadari ya taso kaufan wannan walƙiya lil musafiri eh, wato tsoro ga masu tafiya sun ga mutum na tafiya ana cewa ana walƙiya zai ji tsoron abin da zai faruwa mini tsawaki wato tsoron tsawa kun ga tsawa in ta faɗo mutum a cikin daji yana tafiya ba akwai tashin hankali wa ɗan'an. kuma an na muku wannan walƙiya dan tsammani lil matsari ga ruwan sama munan da an ci ga hadari ya taso aka ga ta walƙiya ya ce muna tsammani Allah ya sauka muna da ruwa wai na zilmin samari kuma Allah yana saukawa daga sama ma'an ruwa faihuyi bil da Allah ke rayar da shi wannan ya rayar da ƙasa ba da mota bayan ƙasa ta ayyubu ta bayan ta bushe bi an tumbice shine ƙasa kuma ta tsoro inna fi zalika al-ayati a cikin wancan wanda aka ambata al-ayatin akwai ayoyi da qaumi yaqilun ga mutane masu hankula yatadabbaruna masu lura na'am ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم wa min ayati ya daga ayoyin Allah an ta kuma sama'u wal ardu bi amri yanda sama da ƙasa suka tsaya da umarnin Allah bi irati da nufin Allah ai min gairi amadin ba tare da wani ginshiki ba sun mai za da akum sannan Allah in ya kira ku da'awatan kira min al ardi da ƙasa kira ɗaya bi an yi zakar akrafilu fisur shine annabi mala'ika jibril ya busa a cikin ƙaho lil ba'ath dan tashin kiyama min al-qubur daga cikin kaburka wato da yayi kiran nan iza antum yayin nan antum takarujun za ku fito min ha daga cikin ƙasa a haya a rayayu a fakuruji kun bi da'awatin min ci ta'ala wannan fitowa na ku guda daya da kira daga wato da kira daga wato ya daga cikin ayoyi wato mala'ika israfilu in yi busa ƙaho to na farko kenan mu da ke cikin kabari duk za mu fito baki da kowa zai fito za a fito rayayyu hakan za a fito kuma to wannan aya ce ta Allah akwai tashin hankali akwai kuma wato da za mu je wajen aljanna sai mu ji daɗi Allah ba mu aljanna وله من في السماوات والأرض كل له قانتين إيه أكدم Wala huma fi samawati wal ard abin ke sammai da kasa duka mallaka ne mulkin Allah ne mulkan wa kalkan wa abida mulkin Allah ne kuma halitta Allah ne kuma bayan Allah ne wai za mallaka al'aqil idan an ka mallaki mai hankali idan Allah ya mallaki masu hankali fi kullum minhuma a cikin wa'ina abubuwa cikin sammai da kasai ba gairul aqili tabi'un lahu ashe wanda ba baya da hankali ya bi wannan to an an maliki mai hankali bari mana hankali kullun lahu qanitun dukkan suna masu da'a ne ai muti'una suna masu da'a ne fil hayati wal mamati wajen rayuwa da kuma mutuwa na'am وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو الذي يبدأ الخلق شاء الله شنو وين يفرد هالتا تمتاني ثم العيد sannan zai mayar da ita halitta ɗin, ba da halaci bayan halaka da wannan halitta wa alai wannan maidawar shine mafi sauki a gurin ubangiji min albada'i daga farawa bin nazari ila ma inda muhadirin wato in an nazari wato ga wanda ake magana da su min anna i'adatu shay'i wanda mutum ka kago wani abu da farko ga mai da shi kuma shine asahalu min ibtida'i zai fi sauki daga kuma fara shi da can baka sani ba ka fara amunan ka fara abu ka kirkira ka yi shi ashe in zaka mai da wani mai kamar shi zai zama mai sauki ko eh asahalu min ibtida'i wa illa amma an bacin haka fahuma inda Allah ta'ala sawa'un fi sahula wajen sauki duka mai sauki ma sauki ma duka saukin daidai ne a gurin Allah eh, sun ma gaba ta'ala alama ta min ayati sannan Allah ya karin bayani akan abin da ya gabata na daga ayoyi wa wasu ne bi ma ya kuma ya sare da shi ga abin da ke tarbi kauli inda ya ce walahul masul ala eh? hawa to masha Allah walawul masal ala Allah yana da siffofi madaukaka fis samawati a cikin sammai wal ardi da cikin kasai a siffatul ulya siffa madaukakiya wahiya ita ce annahu la ilaha illallah cewa babu wani abin bauta da gaskiya sai Allah kuma wannan siffa ce madaukakiya ai lahu sifatul wahdaniyati fihima a cikin sama da ƙasa Allah yana da siffa ta kadai ta kashi kadai ne wanda ya yi su wa huwa al-aziz kuma mabuwayi ne fi mulki ga mulkin shi al-hakim kuma sannan Allah mai hikima ne fi kalki ga halitta shi ai la yasabu alaihi shay'un ba abin da yake gajiyar da Allah ko a ce yayi wahala gare shi wala yaf'alu shay'an kuma Allah bai aikata wani abu illa li hikmatin sai da wata hikima ta dullu ala kamalihi ta'ala wadda take nuni a bisa cikar a mulki cikar Allah madaukakin sarki a sun matakaddama da lijiyar da hukuta sun matakaddama sayaku sannan sai hajji ya ci gaba da hukuli da gafilina don jawo hankalin wato hankulan gafalallu suwaye gafalallu ulama zahiri malaman zahiri bayyane min alhayati duniya daga rayuwar duniya wajen halin akira kuma jahilin lahira allazi na ja'alu lillahi da abidihi shuraka wanda suka sanya ma Allah tashan bayin Allah din suka mai suka ce kuma abokan tarayya ga Allah ne mutasawina ma'ahu Allah suna daidaita Allah da su na abin ke bauta mawa wato su mulki a cikin mulkin Allah wahum la yaqbiluna sharika su kuma ba su hasa ai tarayya da su din wata sawi da yare cewa ma abidihim tare da bayin su fi amwalihim a cikin dukiyarsu fa qala shine Allah ya ce Sarafa na masalan min anfusikum yallakum mimma malakat aymanukum min shuraka كذلك نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ضرب لكم أيها المشركون Allah yana sanya muku misali ya kuma shirkai matsalan misali ka'inan min anfusikum ga kawunan ku li ku shi wannan misalin shi shine halakun mimma malakat aimanukun shi kuna da wanda abinda kuka mallaka na hannayenku wato bayan ku kenan ainihin abidi kuma daga bayan ku min shuraka kuna da wanda ku ce kuna tarayya da shi kuma lakum gare ku fi ma razaqnakum cikin abin da mu muka arzuta ku da shi min al'amwali na dukiya wa gari ha da wani wannan fa antum ku nan wa hum da wayannan bayin naku fi sawa'un ku ce duk daya ne takafuna mun kuna yin tsoron wannan bayin naku ka kifati kuma amusa kun kamar yadda kuke tsoron kawunan ku ku da kanku ai amsali ku misalan ku min akhrajna daga yaya wal istifhamu bi ma'anan nafi tambaya wannan bi ma'ana wannan an karba zai yiwu ba fal muradu nafi salafati ko wannan guda uku an ya sharika tarayya wato wal istiwai da daidaituwa mal abi tare da bayi wa khawfihim iyahum da kuma tsoron su sun rika cewa suna tsoron bayan su ai idza kana amrukum ma abidikum in al'amarin ku ya kasance tare da bayanku fi lahi, alhalin kuma cikin dukiyar Allah ne Allah ti a hawa wanda Allah ya baku wannan dukiya ka zalika kama haka yake to fa kaifa taj'aluna ba'da lahi, shuraka yaya za ku sanya sashen abinda Allah ya mallaka zama abokan tarayya lahu gare shi na na hu ta'ala kuna daidaita su da Allah madaukakin sarki fi mulki a cikin mulki shi wata kadiru na kuma kuna kaddara wa annahu ta'ala ya khafu cewa Allah kuma yi tsoron su ai an yi khalifa amrahum kada ta ba al'amarin su wa kazalika nufassil ayati hakan dai muke rarrabe ayoyi bayyana ha muke bayyana ayoyi misal zalika tafasin misalin wannan rarrabewa liqaumin yaqiluna amma ga mutane masu hankali

wato san zuciyoyinsu bai zai ilimin ba tare da ilimi ba kamar ya hadi man aballalla to wa yake shirye da wanda Allah ya batar babu ai la ya lahu ba mai shiryewa gare shi wa malamin min tuni kuma ba su da masu taimako ina min azabi ba wanda zai kare su daga azabar Allah to Allah shi kiyaye mu Allah ya taimake mu ga dukkanin al'amuran mu a kamar yadda muke gani a nan. Allah ya ta mana misali ya ta mana misali kun san Allah da abin shi kun san dama bar ma baki baki ɗaya karatu namu muna ganin cewa mu dawo ga Allah abubuwan da muka bari baya ko kuma dai muka yi sauki da su to mu dawo da su hankulan mu su dawo wajen Allah mu so Allah mu bi Allah mu tsare haƙoƙa na Ubangiji sannan abin da aka koya mana wanda shi Allah ya karantar da mu ta hanyar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama mu bi wa'innan abubuwan karantarwa din domin an karantar da mu cewa shi allah dai mun gashi kamar da muke karantawa shi ne mahalicci kuma kai ma san shi ne mahalicci yana nuna mana sama da ƙasa har da misalin da ake mana ku duba sama ga sama kowa ya tashi komin kwarewar shi komin wayewar shi komin ilimin shi haka ya ga sama din kuma har yau ya mutu ya batta haka ke da zai haka za wana ga ƙasa muna takawa ku duba yadda muke taka kasa ko ga ma akan ƙasa ba ta hujewa eh sannan kuma ƙasar nan mai yawo mu je ina ne mu aje mu gina gidaje mu waye mu ta iyaka abin zami akan kasa wannan duka mu gane ai Allah ne shin Allah nan sai mu kasa gane shine wanda ya kamata mu bauta mawa sai muna bauta ma wani muna kokarin kawai kawo wata dabara mu ce wani kaza ne wallahi in mun bi Allah da kyau muna da hanya mai kyau kuma muna samu sakamako mai kyau Allah na san mu Allah na san mu so na gaskiya so na hakika Allah na son mu yana son ya ba mu aljanna shi haka ya halicce mu don haka nan yake ake ta mana wannan shiryawa aka aiko da manzannin Allah tun farko a kawo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ana mana gargadi ga yadda za mu bi mu bi Allah nan da kyau shi shi Allah ba ya bukata komai a gurin in ba abin da ya ce ba abin da ya ce mu bi sai in muka bi shi kenan kamar yadda muka mu gana misalin halittar samai da ƙasa ga sama ba tokara ko ga ta nan sai ka ruga da gudu yanzu kai ta gudun ka je inda zaka je ka baka iya kuri cewa ga inda aka ci haka kasa duk yanda za a yi rami mai rami ya rami ya kasa bai cewa ya kura kasa sai dai ce a iskiyar ruwa to can ruwan ya sai inda yake kasa ne kasa ta yi kasan nan wannan samu kasa ta ɗaya ta biyu ta uku tana nan har can kasan kasa sai can ƙarshe ne wallahi malam mu dage mu bauta ma Allah kar a samu a cikin kasa to ba ina yin kasan kan je can kasan kasa kun san can kasan kasa kasan bakwai ai akwai kasan bakwai ko to kasan bakwai din nan to can sai an wuce sannan a je ta jahannama to kuma ya aka ce mu wayanda muke tare da addini musulmi kenan a nan kuma ake samun munafikai to shi kuma munafiki yana kasan kasa wato da yahudu da nasara da kowane sakare ma yana sama amma shi munafiki na can kasa. Allah ya tsare mu to mu bauta ma Allah da kyau mu ji tsoron Allah dan abubuwa musu zama sun yi daidaito Allah yana sanar da mu shine mahalicin sama ba da tokara ba shine mahalicin kasa kuma ku duba yadda ƙasa aka yi mana baya kun ga sama dai ga ruwa na sauko mana ko mu samu mu shuka mai waye ƙasa muna abin nan mai noma mai waye to amma kuma ga kasar an mutu na ke zamu eh in mu mutu kuma akai mu kasa malam wannan ba akwai tashin hankali ba ko kuma akwai godiya ga Allah zamu gode kasa ba ta kare ba duk inda muka mutu za a dauka aji a turbude in aka ji aka turbude ka a cikin kasa to nan za ka gane kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya ba mu sa'a amma jama'a duk da wannan da muke karantawa yanzu nan wa'azi ne kamar dai tafsiri ne to kuma in mun koma mu koma gida mu ɗauki littafanmu mu karanta ko mu je wajen malam mu karanta mu ta ƙoƙarin gane addinin yadda ya kamata don mu samu lada in muka samu lada wallahi akwai aljanna aljannan nan daɗin daɗi ne daɗin daɗi ne an ka shiga aljanna ba matsala a ciki za a zo kawai in ka shiga aljanna malam duk ni'ima baka san ba ma wani wata shuka ta wasani an shirya mana Allah ya shirya mana mu je mu jadi amma fa da sharadin mun yi ilimi mun yi aiki da shi Allah ya ba mu ilimi Allah ba mu ikon aiki da shi